Fitowa Sura ashirin da takwas Rigunan firistoci Ka sa a kawo maka Haruna ɗan uwanka tare da ’ya'yansa, Nadab da Abihu, Eleyazar da Itamar daga cikin Isra'ilawa, domin su yi mini hidima a matsayin firistoci, ka yi tufafi masu tsarki. domin ɗan'uwanka Haruna, domin a girmama a kuma ɗaukaka shi, ka faɗa wa dukan gwanayen da na ba su hikima a irin abubuwan nan, cewa su yi tufafi saboda Haruna, don a tsarkakewarsa, domin ya yi mini hidima a matsayin firist, waɗannan su ne tufafin da za su ɗinka. ƙyallen maƙalawa a ƙirji, da efod, da taguwa, da doguwar riga, da rawani, da abin ɗamara, za su yi wa ɗan'uwanka Haruna da ’ya'yansa waɗannan tsarkakan tufafi don su zama firistoci masu yi mini hidima, ka sa su yi amfani da zinariya, da zare mai ruwan shuɗi, da shunayya, da ja, da kuma lallausan lilin, efot, Ka yi efot da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da jan zare, da kuma lallausan lilin, aikin gwani mai sana'a, za a yi fele biyu gaba da baya, sa'an nan a haɗa, a ɗinka a mahaɗinsu a kafaɗa. Za a yi mata abin ɗamara da irin kayan da aka yi efod da shi, wato, da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulufi, da lallausan zaren lilin, ka ɗauki duwatsu biyu masu daraja, ka rubuta sunayen ’ya'yan Isra'ila a kai bisa ga haihuwarsu, sunaye shida a kan dutse ɗaya. saura shida kuma a kan ɗaya dutsen, a rubuta sunayen ’ya'yan Isra'ila a kan duwatsu biyun, yadda mai yin aiki da dutse mai daraja yakan zana hatimi, sa'an nan a sa kowane dutse a cikin tsaiko na zinariya, a ɗaura su a kan ƙyallen kafaɗa, efod a matsayin duwatsun tuni. ga ’ya'yan Isra'ila Haruna ne zai ɗauki sunayen a kafaɗarsa don tuni a gaban Ubangiji, ka yi tsaiko na zinariya da tuƙaƙƙun sarƙoƙi biyu kamar igiya, na zinariya zalla, ka kuma ɗaura wa tsaikunan nan biyu tuƙaƙƙun sarƙoƙi, ƙyallen maƙalawa a ƙirji Ka shirya ƙyallen da za a manna a ƙirji don neman nufin Allah, sai a saƙa shi da gwaninta kamar yadda aka saƙa efod ɗin, a saƙa shi da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulufi, da lallausan zaren lilin, zai zama muraba'i. Tsawonsa kamu ɗaya, fāɗinsa kuma kamu ɗaya, a naɗe shi biyu, sa'an nan ka yi jeri huɗu na duwatsu masu daraja a kansa, a jeri na fari, a sa yakutu, da tofas. da zumurudu. a jeri na biyu, a sa turkuwoyis da safaya. da emeral, a jere na uku a sa yakin, da idon mage da ametis, a jeri na hudu a sa kirisolit, da onis, da yasfa, ka sa su a tsaiko na zinariya, a bisa duwatsun nan goma sha biyu, sai a zana sunayen ’ya'yan Isra'ila bisa ga kabilansu goma sha biyu, za a zana sunayen kamar hatimi Ka yi wa ƙyallen maƙalawa a ƙirjin tuƙaƙƙun sarƙoƙin zinariya zalla, ka yi zobe biyu na zinariya saboda ƙyallen maƙalawa a ƙirjin, ka kuma ɗaura su a kusurwoyin ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ka ɗaura sarƙoƙin zinariyan nan biyu a zoban a kusurwan ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ka kuma sa sauran bakunan sarƙoƙin nan biyu a kan tsaikon nan biyu, kana haɗa su da ƙyallen kafaɗa na efod a gaba, ka yi zobai biyu na zinariya, ka ɗaura su ga sauran kusurwoyi ƙyallen maƙalawa a ƙirji, a gefen ciki kusa da efod. Ka ƙara zobai biyu ka kuma ɗaura su a bakin ƙyallen da ya sauka daga kafaɗa ta gaban efod, kusa da mahaɗin ƙyallaye biyu a bisa ɗamara na efod, za a ɗaura zoban ƙyallen maƙalawa a ƙirji, a zoban efod da shuɗiyar igiya, domin ƙyallen maƙalawa a ƙirji ya zauna a bisa abin ɗamarar efod, don kada ya kunce, duk sa'ad da Haruna zai shiga wuri mai tsarki, zai shiga riƙe da sunan ’ya'yan Isra'ila a zuciyarsa a kan ƙyallen maƙalawa a ƙirji na neman nufin Allah, domin ya zama abin tunawa a gaban Ubangiji, ka kuma sa Urim da tumim a ƙyallen maƙalawa a ƙirji, don su kasance a zuciyar Haruna a duk sa'ad da zai shiga gaban Ubangiji, haka kuwa kullum Haruna zai riƙa kai koke koken Isra'ilawa a gaban Ubangiji. Sauran rigunan firistoci Ka yi taguwar efod da shuɗi duka, ka yanke wuya a tsakiyarta. don sawa, a kuma naɗe wuyan rigar yă yi kauri domin kada yă yage, za a yi wa bakin rigar ado da fasalin ’ya'yan ruman, masu launin shuɗi, da shunayya, da mulufi, a sa ƙararrawa ta zinariya a tsakankaninsu, za ka jera su bi da bi, wato, ’ya'yan rumman na biye da ƙararrawar zinariya kewaye da bakin rigar, dole Haruna ya sa shi sa'ad da yake hidima; za a ji ƙarar ƙararrawar sa'ad da zai shiga Wuri Mafi Tsarki a gaban Ubangiji, da sa'ad da ya fita don kada ya mutu, ka yi allo na zinariya zalla. Ka kuma yi rubutu a kansa kamar na hatimi, haka, Mai tsarki ga Ubangiji, ka ɗaura shi da igiyar ruwan bula domin a haɗa shi da rawani; zai kasance a gaban rawanin, zai kasance a goshin Haruna, ta haka zai ɗauki kurakuran. da ya yiwu Isra'ilawa sun yi cikin miƙa baye bayensu masu tsarki, zai kasance a goshin Haruna kullayaumin, domin su zama abin karɓa ga Ubangiji, ka saƙa doguwar riga da lallausan lilin, ka kuma yi hula da lallausan zaren lilin, ka kuma saƙa abin ɗamara mai ado, ka saƙa doguwar riga. abin ɗamara da kuma huluna domin ’ya'yan Haruna, don yă ba su girma da ɗaukaka, bayan ka sa waɗannan riguna wa ɗan'uwanka Haruna da ’ya'yansa, ka shafe su da mai, ka kuma naɗa su, ka keɓe su domin su yi mini hidima a matsayin firistoci, ka yi ’yan wanduna ciki na lilin don su rufe tsiraicinsu, tsayinsu zai kama daga kwankwaso zuwa cinya, dole Haruna da ’ya'yansa su sa su sa'ad da za su shiga Tentin Sujada, ko sa'ad da suka kusaci bagade domin hidima a wuri mai tsarki, don kada su yi laifi su kuma mutu, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla wa Haruna. da zuriyarsa har abada.